إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يؤمن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن من الحقوق الواجبة حق الولد على أبيه من إطعام وفكرة وتربية على الموسي قدره وعلى المقتر قدره قال تعالى لينفق ذو سعة من سعده ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا وقال جل في أولا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والآقبة للتقوى وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويبدأ الولد على ويبدأ تربية الولد على أبيه من اختيار الزوجة الصالحة لتكون أما لولده وتعليمها الدين لتكون صالحة لعمله يرجى صلاحها وصلاح ولدها وفي الحديث تنكه تنكه المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولهصبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك قال العلماء إن الرجل الذي يتزوج بامرأة وهو يعلم أنها لن تحسن تربية أبنائه فإن الله سيحاسبه على ذلك ومن الوقوف كذلك الدعاء عند الوقاء ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما الولد لن تدره الشياطين ولا بد من على الحامل حفاظا عليها وعلى ولدها وذلك عيدا من الحقوق وذلك على الوالد حيا كان أو ميتا قال تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف وقال جل في علاه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف واختيار الاسم كذلك حق على الآباء والتعرض له من الشياطين والدعاء والدعاء بصالح الأجئية بالبركات قبل الولادة وكيف بعدها قال زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وصيدا وهصورا ونبيا من الصالحين وذلك بعد أن قال قبل أن قال رب هب لي ذرية طيبة وبعد أن قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا صحب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا وقالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك سميع الدعاء فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا ومداعبة الأولاد من السنة كذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدائب حسنا وأسامة بن زيد كما في كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعهما ويشير بهما إلى السماء ويقول اللهم أحبهما فإني أحبهما وكان صلى الله عليه وسلم يعوض حسنا وحسينا بعدما كبر ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامة ويقول وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يؤوض بهما إسماعيل وإسحاق يقول علماء التربية الولد يداءب سبعا ويؤدب سبعا ويصاحب سبعا وبعد ذلك تتوكل على الله فإذا أظمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصله اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أصله الإمام والأمة والرائي والرعية وألب بين قلوبهم بالخيرات وادفع شر بعضهم عن بعض ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بارك الله لي ولكم في هدي كتابه العزيز ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد وفي الحديث ألا وكلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيته dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har izuwa ranar sakamako bayan haka ya uwa yana daga cikin manya-manyan haƙoƙi da ubangiji subhanahu wata'ala ya rataya a wuyan bayinsa game da junansu shine haƙƙin ƴaƴa akan iyaye haƙƙin ƴaƴa akan iyaye babban haƙƙi ne da yawan mutane suna rafkana ga biransa da yawan mutane sun fi ɗaukar haƙƙin uba akan ɗa ko haƙƙin uwa akan ɗa amma ba sa tuna haƙƙin shi ɗan akan uban ko ɗan akan uwar wanda haƙoƙin da ɗa yake da su akan iyaye ya fi haƙoƙin da iyaye suke da shi a kan ɗa kuma haƙoƙin da ɗa yake da shi akan iyayensa su suka gabata haƙoƙin da iyaye suke da shi a kan ɗansu domin kafin ka nemi ɗanka ya sauke haƙƙin da kake bin sa, sai kai ka fara sauke naka haƙƙin a kansa don matuƙar naka haƙƙin bai tsayi ba to kar kai tsammanin cewa kai ma naka haƙƙin zai samu domin shi yaro a kyakkyawan misali na hankali kamar bishiya ce matukar tana so ka fita biyar bishiya to sai ka kula da ita wajen dasa ta a waje mai kyau da kulawa da ita da ba ta ruwa to sannan ne in ta girma ta tasa sai kai kuma ka zo ka sha inuwa ka ci 'ya'ya amma dukkan bishiya idan aka yi mata rukun na kashi ba a yi mata kyakkyawan da shi ba ba a kula da ita ba to in ta girma ba za ta ba da abin amfani ba ba za a sha inuwar ba sannan kuma ba za a ci moriyar ƴaƴanta ba dan ƙarshe ba za ta yi inuwar ba ko kuma ba za ta yi ƴaƴan ba da haka addinin musulunci ya kula sosai da haƙƙin ƴaƴa akan iyayensu kuma ya ja hankali matukar jan hankali to amma san kai na iyaye da yawa yake sa hankalinsu baya tafiya zuwa ga haƙƙin ƴaƴan ya fi tafiya zuwa ga nasu haƙƙin dangane da sha'anin ƴaƴansu ubangiji ya wajabta wa kowane uba ciyarwa da tufatarwa da samar da wajen zama da kula da tarbiyya da kyakkyawar rayuwa ta fuskar ilmantarwa da saita tunani da kwakwalwa dangane da sha'anin dan da Allah subhanahu wata'ala ya bashi sawa'an namiji ko mace kowa gwargwadon ikonsa mai wadata ya yi wadatarsa matalauci ya yi gwargwadon ikonsa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله للي موقع يكفي وقاعدة كتي gargadon wadatarsa ya wadata su ta fuskar abincin da za su ci wanda zai gina jikinsu ta fuskar tufafin da za su sa wanda in an gani an san cewa ubansu yana da shi ta fuskar kyakkyawan makwanci ta fuskar ilimi ya kai su makarantu masu kyau masu tsada na kuɗi ya sa kuma kuɗin ya biya Hakanan in an samu matsala ta rashin lafiya ya ɗauke su ya kai su asibitoci masu kuɗi na kulawa waɗanda za su samu ingantacciya da nagartacciyar lafiya da kulawa ubangiji ya ce wa man kudura alaihi rizquhu talakan da ban shi yalwar arziki ba falyunfiq mimma atahu Allah shi ma yayi gwargwadon samun sa a matsayin sa na talaka ba zai yi ka haifi ɗa ka yarwa al'umma ba idan kai haka Allah subhanahu ta'ala sai ya tuhumce ka domin manufar Allah ba shine kadai mu haihu ba manufar Allah shine mu haifi masu albarka albarkar ake so ba yawan 'ya'yan ba da yawan mutane hankalinsu yana tafiya zuwa ga hadisan da manzo Allah yake nuna a yi aure a haihu mu sani manzo Allah ya faɗi wannan hadisin ne a lokacin da duniyar jahiliya take kin yaya ake kashe su ba da dalili ba ake kashe su don ra'ayin son kai ake kashe su don mummunar al'adar da aka tashi aka gada iyaye da kakanni na ƙin 'ya'ya mata wanda Allah ya ce wa iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun ubangiji yace da an yi wa ɗayan su albishir da cewa an haifar masa ƴa mace sai fuskar sa ta canja ta turbine a madadin a ganshi yana farin ciki yana walwala yana annashuwa irin na wanda aka yi wa haihuwa sai ya daina shiga cikin mutane don ma kar a tambaye shi me aka haifa domin jin kunyar amsar da zai kawo da ke an haifi mace ubangiji subhanahu wata ce haka zai rike yan rukon sa kainar taki ko kuma ma ya je ya binne ta a cikin da ranta saboda wai kada a ce da wane yana da ya mace don gudun abun kunya don kawai mummunan al'adar da aka gada iyaye da kakanni sai Allah yake ala sa'a ma ya hukumun tun da irin wannan mummunan hukunci da suke wa ƴaƴansu ba tare da sun ji sun gani ba kuma Allah ce bi ayi zambin qutilat a ranar lahira sai mun tara iyayen da suka kashe irin waɗannan ƴaƴa mun wa ƴaƴan tambaya mun wa iyayen tambaya mu ce da ƴaƴan me kuka yi musu suka kashe ku su ce ya ubangiji ba mu yi musu komai ba suka kashe da haka Allah ya kama ƴaƴan kuma ya hukunta su da haka ya uwa da yawa daga cikin hadisai da ayoyi makamantan irin waɗannan suna ƙoƙarin yaƙar wacce mummunar al'ada ce ta jahiliya da yawan mu ba mu fahimce su ba sai muka ɗauka kawai hadisan zuga mu suke mu haifi ƴaƴa kuma mu wa'ar mu bari mu banzatar mu ki kula da su mu ki ɗaukar nauyin su musamman muna da hujjoji irin namu na kanmu na son zuciyar mu cewa ai talauci da ake talauci kai baka ci ba in ka ci me yasa ƴaƴanka ba za su ci ba ko ne ka ci irin su aka ce su ci ba dole sai ka ba su abin da ya fi naka ba da ka ci me ya sa mata ka ci ba me ya hujjar na kai ka ci ita ka hana ta ta ci me ya sa kai iyayenka suka yi maka tarbiyya kai kuma kake kin kai wayan naka ƴaƴan tarbiyya me ya sa kai ka haihu ka banzatar a lokacin da kai da aka haife ka alkinta ka aka yi da haka ba haihuwar bace ba kula da abin haihuwar ne domin inda haihuwa kawai Allah yake so ta yawan ƴaƴa a duniya to ba jinsin ɗan adam Allah zai yi ba sai yi karnuka karya in ta tashi sai ta haifi ƴaƴa goma sha biyu ita wannan al'ada ce a wajen ta gama gari ne ba wani bakon al'amari ba ne to amma albarka Allah yake so shi yasa sai ku ga akuya sai ta haifi ƴaƴa biyu uku karya sai ta haifi sha biyu sai ta haifi goma sai ta haifi takwas sai ta haifi tara amma sai ka ga garken akuyoyi ba za ka ga garken karnuka ba saboda ba yawan 'ya'yan Allah yake so ba masu albarka yake so masu amfani ko kai aka ce ka zaɓa da garken karya da garken akuyoyi wanne za ka zaɓa wannan za ka zaɓa saboda wannan shine mai albarka to haka ka sani 'ya'yanka matukar ba kai musu tarbiyya ba za su tashi ne tashin 'ya'yan karnuka 'ya'yan da ba su da albarka a lahira annabi ba zai alfahari da su ba yau ko kai a duniya ba alfahari kake da su ba uba nawa ne a yau baya son a jingina masa ɗansa tare da shi ya haife shi saboda min saboda ɗan ya watse ya lalace ya tambaɗe kuma ba komai ya jawo ba face sakacin iyaye tun a matakin farko da ka mu sani ya ƴan uwa talauci ba hujja bace na mu ki kula da mu talauci ba hujja bace na mu haifa mu zubar talauci ba hujja bace na mu ki kai mu ka makaranta na mu ƙi kai ƴaƴanmu inda za su koyi sana'a na mu ƙi jansu a jika na mu ƙi mu ɗora su akan turba kyakkyawa ta rayuwa kamar yadda da aka ce ka kula da ɗanka ba a ba ka lasisin ka saci kuɗin mutane ka talauta wasu don kai wa ƴaƴanka gata ba irin yadda manyan ƙasar nan suke yi da yawa za ka samu sun kwashe kuɗin da inda za su bar wannan kuɗin su gudana a cikin al'umma da su da ƴaƴansu da talakawa da ƴaƴan talakawa kowa zai yi rayuwa mai kyau irin yadda muke gani a wasu kasashen da ba namu ba kasashen da aka san ciwon kai to amma ko su masu satar kudin mutane don su tarbiyyanci 'ya'yansu don su yi wa 'ya'yansu gata ku sani tarbiyyar ku ba ita ce za ta iya tsaya muku ba in Allah bai sa hannu ba shi ku ka'idar Allah duk tarbiyyar da aka yi ta da kudin haram to dan nan ba zai yi albarka ba kamar yadda dukkan wani iri ne da aka bayar da aka yi masa bayi da gurɓataccen ruwa to karka yi tsammanin zai ba da kyakkyawan ɗanɗano ruwa mai kyau wanda aka ba wa iri shi yake ba da amfani mai albarka kuma mai lafiya ciki lafiya baka lafiya amma ka sani dukkanin wata gona da aka yi mata ban ruwa da ruwan fata to ko da ta ba da 'ya'ya waɗannan 'ya'yan abin tsoro ne ba dole ne su zamo masu nagarta ba ba kuma dole ba ne su zamo masu lafiya in an ci su za a rayu rayuwa mai kyau shi yasa da yawa daga cikin manya a yau su ma akwai tasu jarabawar ta musamman game da 'ya'ya sun tara wa 'ya'yan sun tara musu dukiya ta haram Ya'yan ba wanda suke so su ga baya sai su iyayen da yawan iyaye a yau cikin mawadata zaman 'yan marina suke yi da 'ya'yansu. da yawansu zaman annabi musa da fir'auna suke da 'ya'yansu. suna son 'ya'yan su kuma ƴaƴan ba son su sun ɗebi zunubi sun tara wa kansu don su bar 'ya'yansu cikin wadata amma kuma wannan ba shine a gaban ƴaƴan ba za su mutu su je su karɓi hisabin dukiyar sata da suka tara su kuma ƴaƴan suna nan duniya suna sharholiya ko addu'a ba za su yi musu ba daka ƴaƴan uwa abin da ake nufi da mu a shari'a musulunci shine mu nemi dukiya ta halal kuma mu kula da yayanmu wannan biyayyar da muka yi wa Allah ta dukiyar halal da muka nema muka zo muka kashe ta wajen tarbiyyar yayanmu kamar yadda Allah ya samu to shi yake bada kyakkyawar al'umma shi yake ba da ƴaƴa na gari shi yake da ƴaƴa masu albarka shi yake sa iyaye su kwanta su huta tun da su ƴaƴansu su ɗauki ɗawainiyarsu su wakilce su cikin al'amuransu kuma su rinka ganin ƴaƴan tun da ransu kai kawon ƴaƴan yana faranta musu rai kuma su rinka jin cewa koyo na faɗi na mutu na bar baya da kyau saboda duk mutumin da ya bar ɗa irin wane irin wane to madalla da shi to amma da yawa daga cikin mu wallahi mun sani cewa ɗan mutum da bar duniya to sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba attajiri ɗaya ba ba biyu ba muka bi daga bakin su suna faɗa mun sani mun gani da idan mu ƴaƴan mu in muka mutu ba za su bi da muka dora su akai ba to da kai la la bidda dole ne mu koma mu karkade kundin mu na tarbiyya mu kuma dauka ni aiki da shi kamar yadda Allah da aiki suka koya mana addinin musulunci bai kyale mu a cikin abin da ya rage malamai suka ce tarbiyyar yaro tana farawa ne tun daga zabar masa uwa ta gari idan kana so ka haifi ɗan iska za ka iya shirya wa kanka tun kan kai aure nemi yar iskan mata shikenan ka huta wa kanka kamar yadda in kana so ka haifi ɗa na gari za ka iya hararo hakan da taimakon Allah tun kan kai aure shine ka auri mace ta gari manzo Allah sun alaihi wasallam yake ana auren mace ne dan ɗayan abu guda hudu ko dai ta zama kyakkyawa ko ta zama mai kuɗi ko ta zama ƴar dangi ko ta zama mai addini sai annabi ya ce ka zaɓi mai addini za ka huta cewa ka zaɓi mai addini baya nufin cikin kyawawa ba mai addini a'a amma zai zama addinin shi ya fi ɗaukar hankalinka dukkanta in dai za ta ji ƙalar lahu ƙalar rasulu to wannan ya fi ɗaukar hankalinka sama da kyau domin shi kyau yana ƙarewa duk wata macen da kake takamar da tana da kyau ba ta ta haihuwa ɗaya biyu ka zo ka ɗauko hotonta kafin ta haihu da bayan ta haihu ka gani kan yana nan za ka ga ya tafi gashi kyau abu ne wanda yake mai saurin tafiya kuma sau da dama mace tana da kyau ba tafiya bin miji ba saboda tana ganin kaiwa da ma ai kaddara ce ta biyo da ni gidanka ni ba su ba ce, ruwa ba su an kwando bane tana ganin ko yau ka sake ta ba za ta bata lokaci ba akwai masu nema wata tana gidan ma ana kawo mata hari da haka kada kyau ya fi damunka addini ya fi ɗaukar hankalinka haka nan in ka auri 'yar masu kuɗi yau kuɗin iyayenta kuɗinka ne wulaƙanci ka kai kanka inda ka ɗayi da wulaƙanci kuma taƙama ka zama mai kuɗi kar ka zama kalari da wani mai kuɗi wannan shine ubangijin da ya ba duk mai kuɗi kuɗi da ya ce kai ba zai baka ba ka'idar kawai shine tashi kai ma ka nema ka gani kuma in dai ka nema mai nema yana tare da samu to haka ne in ka ce dangi yo waye ba ɗan dangi ba duk asalinmu guda ne kullukun min adam wa adam min tura dan ɗan alhaji wani ne in an bi salsala kai kuma ɗan annabi adam ne shi ma dai annabi bai fito da haura haka ba in dan wannan rabul wada ne in an buƙar gaba dai a ƙarshe tasha ɗaya za ku sauka ita ce tashar annabi adamu duk anan za su tsaya shi ma bai isa ya ketare haka ba to da haka kada wannan ya ruɗe ka amma addini shine abin da mutum yake samar wa kansa da wasan ubangiji subhanahu wataala yanzu kyakkyawa da za a aure ta dan kyau shin ita ta yi wa kanta kyau an yi shawara ta lokacin da za a halitta ta ba a yi ba wacce ma ake ganin ba mai kyan ba laifinta ne ita ta zaɓi ta zama yadda take ba laifin ta bane domin haka ne a ƙa'ida ta masu hankali da kuma addini mutum ba a yabansa akan abin da ba nasa ba da ba a kushe shi akan abin da ba laifinsa ba kyau da rashin kyau yin ɗan adam bane halittar Allah ne shi ya halicce mu yadda yake so kuma yadda ya so ya gamu mu subhanahu wata'ala to haka nan wadata wai ba ya son ya zama mai duniya kowa yana so amma haka Allah ya ga dama ya sa waɗansu su zama masu wadata waɗansu su zama matsakaita waɗansu su zama matalauta domin kowa ya ci gajiyar kowa inda ba dan talaka ba da ne kuɗi bai rayu ba da bai san ma meye kuɗin ba da bai ji daɗin kuɗin ba sau da dama muna buga misali a yau duk wani alhaji da ka sani duk wani farashi da ka sani duk wani wani rabin da ka sani inda a ce rigar da yake sawa shi yake zuwa ya wanke kayansa da ba a rinka ɗinka manyan riguna ba domin mutum ba zai iya ɗinka rigar da ya san za ta ba shi wahala wajen wanki ba to amma za ka ga wani mutumin dan tsurut da shi a cikin makekiyar babbar riga wacce ta tabbatar in ya cire aka jika masa ba zai iya matse ta ba to amma ga wani an yi shi shirgege kato aljihunsa ba ko sisi Allah yana kane ya hana wancan katon kuɗi dan wannan dan tsurut din ya cire babbar riga katon ya matse masa shi kuma karamin aka ba shi kuɗi shi yasa masu hikima suka ce annasu bin nasi min badawin wa hadiratin ba'd li ba'd wa illam yashuru khadamu mutane haka Allah ya kasa su ɗan birni da ɗan ƙauye matalauta da mawadata wayayyu da gidadawa ko ku sani ko ba ku sani ba Allah ne ya sa ku yi wa junan ku hidima ɗan ƙauye ya wuni a gona yana noman salak amma ba zai iya cin salakin ba haka zai ɗauko shi ya kawo birni ɗan birni ka kai shi gonar salak minti goma ka azabtar da shi amma ko mun tsada salak zai iya ba da kuɗi ya sai salakin shi ya je ya ci Allah ya ajiye 'yan ƙauye a ƙauye ba don ba sa son birni ba don zaman su a ƙauye akwai hikima aka ɗauko 'yan binni aka aje a binni waɗansu su ma suna sha'awar ƙauyen amma haka Allah ya sa rayuwar ƙauyen ba za ta yi gare su ba don su zauna su wakilci 'yan ƙauye a binni 'yan ƙauye su wakilce su su kuma a ƙauye da haka mu gane ubangiji subhanahu wata'ala yana da hikima ba wanda ya isa ya shirya rayuwa yadda take gudana a haka in ba Allah subhanahu wata'ala za ka zaɓen uwa ta gari na daga cikin sabubba manya-manya da suke sa a samu ɗa na gari malamai suka ce duk lalacewar uba in uwa ta zama ta gari ana sa ran ɗan zai zama nagari domin ƴaƴa sun fi tasirantuwa da iyayensu mata sama da iyayensu maza saboda idan ka kalli awa ashirin da hudu uwa kusan awa goma sha biyar ko awa ashirin ita take tare da yara wani uban a awa ashirin da hudu bai da awa biyu uwa ke jib take da wannan shi yasa waɗanda masu hikima suke cewa mai son nagarta ya auri isassa duk wanda yake son ɗa nagari to ya auri mace ta gari والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا da kama malamai suka ce duk uban da ya kasassaɓa ya je ya auri mace ya tabbatar ba mai tarbiyya ba ce ba ba za ta iya tarbiyyar ƴaƴa ba to ya shirya hisabi tsakaninsa da ƴaƴan da za a haifa a gaban Allah subhanahu wata'ala ƴaƴanka sai sun cakume ka sun kai ka gaban ubangiji su ce ya Allah shi ya auren mana uwa kaza da kaza da kaza don mace daga nan aka fara samun matsala dangane da tarbiyyar mu daka iyaye maza matasa masu niyyar aure a yi kokari a daure a yi zaɓi irin zaɓin da shari'a ta ce gwargwadon iko yana daga cikin haƙoƙi mutum ya ‘ya'yansa addu'a tun kafin su zo duniya da yawan iyaye a yau sun ɗauka addu'a da ake wa ‘ya'ya sai sun samu matsala sai ɗanka ya fara shaye-shaye ya fara sace-sace ya fara gudun makaranta ya fara sa ka kuka sannan ka fara cewa a yi masa addu'a to Allah subhanahu wata'ala ba kamfanin kwana-kwana ba ne. wanda sai matsala ta faru ake zuwa wajensa ba haka bane shi Allah tun ba matsala kake sabawa da shi to da matsalar ta samu sai ya kawo maka dauki ta'arraf ila Allah fi raqa ka nuna wa Allah sabo da sanayya lokacin da baka da matsala to da ka shiga matsala ba sai ka kira shi ba sai kaga ya kawo maka dauki amma matukar kake sai ka shiga matsala za ka tuna da Allah to shi ma Allah ba zai tuna da kai ba sai birza kai wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun ubangiji yace kar ku zama irin wanda suka yi birz da Allah shi ma sai ya birz da su ka waɗannan dole su sha wahalar rayuwa domin dan adam bai isa ya tsaya da kafarsa ba in babu tallafin ubangiji subhanahu wataala a tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Abdullahi dan Abbas ya rawaito yace da a ce ɗayan ku duk lokacin da yazo zai sadu da matarsa sawa'a sabuwar amarya ce ko kuma wanda aka saba yau da gobe ce ya daure kafin ya kai ga shiga jikinta yayi addu'a ce, bismillah allahumma jannibi na, shaytana wa jannib ash mara ma da sunan Allah ya Allah ka nisanta mu daga shaytan ka nisanta dan da zaka bamu daga shaytan manzo ce, in dai a wannan saduwa an samu ciki to wannan dan shaytanu ba su isa su taba shi ba tabawa ta addini tabawa ta aqida ba tabawa ta lafiya ba ta zahiri ta gangar jiki wannan ana iya samu amma su taba aqidar ta su za masa lissafi su sa ya zama kankararre ɗan yi ɗan ƙwaya wannan ba zai yi ba to kaga wannan iyaye suna yin sa ne ma fatin kan ƴaƴan su zo duniya ba wai ba ture ba wanda shi sai an samu ciki sannan ya ce a yi rigakafi musulunci tun ba a samu cikin bai fara ba da rigakafin da za amma da yawa mutane sun fi damuwa da rigakafin eh, bature akan rigakafin musulunci akan rigakafin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ake yi wa ƴaƴa domin shedan ya ci alwashi yaran kuma Allah ya ce na yadda ne maka izini cewa zai shiga cikin mu zai yi tarayya da mu cikin dukiyar mu da ƴaƴan mu wastafiz man istata'ta minhum bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura bayan Allah ya tsine wa shaytan sai yake to kai mun ya Allah ina roƙon wata alfarma kwaya ɗaya na yadda na tsino na yadda zan shiga wuta amma ni ma a yi min alfarma guda ɗaya ubangiji ya ce wata alfarma kake nema sai ce ya Allah ka banni karka kashe ni sai ƙarshen duniya sai Allah yake na baka kuma ka bani iko in shiga cikin yan adam in yi farauta don in nemi abokan zama a cikin wuta Allah yake na baka da ka yake na shigo cikin ku zan rinka farauta da ribata da fuzga da fincika duk wanda na samu iko wani in ja shi a kan wani in ja shi akan abin hawa wani in cutar da shi ta fuskar ƴaƴansa wani in cutar da shi ta fuskar dukiyarsa wani in cutar da shi ta dukkanin fuskokin baki daya wa sharikin fil amwali wal aulad ubangiji yace kai tarayya da su cikin dukiya kai tarayya da su cikin ƴaƴa wa iduhum kuma ka cigaba da musu alƙawarin dogi sai Allah yake wa ma iduhum shaytanu illa gurura amma bayan ku san alƙawarin da ke dan ya muku alƙawarin gogi ne alƙawarin ƙarya ne ba zai cika muku ba da ka malamai suka ce kamar yadda ya tabbata cikin hadisi duk mutumin da ya zo saduwa da matarsa bai yi wannan addu'a ba to da shaytan za su sadu da matar shi yasa sai kaji an haifi ƴaƴa jiki na mutane amma hankali da ɗabi'a ta ke ba ya zo ya ce zai daki uwarsa wannan ba mutum bane abin nufi mutum ne a gangar jiki amma aljanni ne shaitan ne a kwakwalwa ya sha dukkan dangin kayan maye ya kwana a fasa ya bijire wa iyayensa ya kashe rai ya zubda jini ya yi dukkan ayyukan ta'addanci wannan ko shakka babu akwai rabon shaidan a jikinsa Wa waye damar iyayensa yi addu'ar neman tsari ba a yayin jima'i sha'awar su sai ta ci kansu ta shiga gaban su da haka addinin musulunci ya koyar mana da wannan don mu samu kan daganci mu samu rigakafi tun gabanin mu haifi ƴaƴan mu su zo duniya don mu huta su ma su huta to sannan ƴaƴan uwa mu sani cewa yana daga cikin haƙƙi da ɗanka yake da shi shine kula da uwarsa lokacin da take da cikinsa kula da mai ciki ba wai mai cikin ake kallo ba kaɗai dan da ke cikin ta shi ake gatantawa bayan ita shi yasa ko da ta saki mace ba ta da haƙƙin ci da sha da tufatarwa a kanka in dai da ciki to har yanzu an rabu ba a rabu ba dole sai ka bata abinci mai kyau dole sai ka bata wajen zama dole sai ka tufatar da ita saboda ɗan da yake cikin ta ubangiji yana faɗa dangane da matan da aka saka sai ce wa in kunna ulati hamlin idan masu ciki ne fa an anfiqu alaihinna ku ci gaba da kashe musu kuɗi hatta ya ba hamlahun har sai sun haifi cikin domin haƙƙin cikin haƙƙi ne a kanku da haka mace ko tana gidan iyayenta ka sake ta babu kome tsakanin kai da ita babu auratayya in dai tana da ciki to har yanzu tana da haƙƙi a wuyanka idan kai sakaci baka ba ta wannan kulawa ba dan cikin ya samu matsala to ka sani haƙƙin a kanka yake kuma wallahi sai Allah ya tambaye ka in aka haifi ɗa mahaukaci sakamakon cin kulawar uba ta fuskar kula da lafiyar uwa to wannan haukar ba ta Allah da annabi ba kamar kai ne ka haukatar da shi kuma hukuncin duk wanda ya haukatar da wani a shari'ar musulunci diyar mutum yake bayarwa daidai take da wanda ya kashe rai domin mutumin da bai da hankali da shi da matacce duk ɗaya suke da haka dole ne iyaye mu kula da wannan mu sani haƙƙi ne akan mu Allah zai tambaye mu yana daga cikin haƙƙoƙi da suka rataya akan uba dukkan wannan ɗawainiya ta kuɗi babu ko jikin kwabo akan uwa kuma ko uba yana da rai ko bai da rai haƙƙin ɗanka na kuɗi bai sauka a kansa ba domin ko ka mutu daga dukiyarka za a yi wa uwa wannan hidimar har ta haihu ko ka mutu waliyanka su za su ci gaba da wannan ɗawainiyar a madadinka in ba ka yi ba ba su yi ba sai Allah ya tambaye ku dukkaninku domin ubangiji ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf duk da aka haifa uban da ya haife shi ko waliyan uban bayan mutuwarsa to su za su ɗauki ɗawainiyar ɗan ciyarwa da tufatarwa da tarbiyya idan kuma ba su yi haka ba to wallahi sai Allah ya tambaye su sai ya tambayi uban mamacin kuma ya tambayi dangin da aka mutu aka bar ɗan a matsayin wasiya ko a matsayin ɗan ɗan uwa wanda aka mutu aka bar amma da yawa daga cikin dangi a yau ba ruwansu da wannan idan ka ga suna rububin zuwa kan 'ya'yanka ka mutu ka bar kuɗi in ka mutu ba ka da kuɗi ba ka da kofisi duk duniya in dangin wahala suna cikin tagayyara suna cikin halin ko in kula da ka Allah subhanahu wata'ala ya ja hankulan mu a abubuwa da yawa dangane da waɗannan Ya'yan uwa yana daga cikin haƙoƙin da 'ya'ya suke da shi akan iyaye yawan yi musu addu'o'i na albarka kai ma kana so ƴaƴanka su yi maka addu'a ai to dole sai ka fara musu dan in baka yi musu ta albarka a farko sai sai ba za su yi hankalin da in suka girma za su tana da muna da uba har mai wasu addu'a ba ka haife su a dangace ba ka yi musu addu'ar Allah ya muku albarka ba ka karfafa su ba jin su a jika sai suka tashi a watsi ba su san soyayyar uba ba ba su san gatan uba ba kamar 'ya'yan da aka yi iska bishiya ta karkada suka zubo to yaushe kake tsammanin in suka girma za su yi masa addu'a ba za su yi masa ba shi yasa wasu sunan Allah da zai ce ƴaƴa su wa iyaye addu'a sai ce cikin addu'ar ku tuna irin tarbiyyar da suka yi muku wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani kace ya Allah ka ji kan iyayena yadda suka raine ni to an ba su raine ka ba fa duk ɗan da iyayensa ba su yi masa tarbiyya ba wallahi baya tunawa da su ballanta na yi musu addu'a kwata kwata baya sa su a cikin lissafin ka ya ƴan uwa mu kiyaye wannan babu abin da mutum zai ribata a rayuwar duniya bayan ayyukansa na alkhairi sama da ɗa nagari da zai bari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salah da dan adam ya mutu dukkan ayyukan Ladan sa sun tsaya idan takamar ka yawan sallar dare in ka mutu ya zaka kai sallah in kamar ka azumin litinin da alhamis in ka mutu ya zaka kai azumin in ta kamar ka zuwa hajji da umara in ka mutu ba a zuwa haji da umara abin da za ka bari ya rinka zuwan maka na lada ɗa na gari da ka bari shi zai ci gaba da sallar kai ka koya masa da haka sai an rinka ɗiban maka ka mashi cikin ladansa shi zai ci gaba da sadakar kai ka koya masa ko an ci gaba da kai maka ka mashi na wannan koyar da shi da kai shi zai ci gaba da zuwa maka da uh, umara da hajji yana ma kai wasu ana ɗiban maka ka mashi na wannan aikin alkhairi da ka dasa masa to in ko ba kai haka ba ka tashi a tutar babu kayi asara ka zo a banza ka tafi a wofi ka zo a ala koro ka tafi a ladan gabe Allah kiyaye yana daga cikin abubuwan da za mu mai da hankali wajen yi wa 'ya'yanmu shine roƙon musu Allah ya musu albarka roƙon musu Allah maɗaukin sarki ya tsare su roƙar musu Allah maɗaukakin sarki ya ba su kariya wannan kan ba wai sai sun zo duniya ba ba wai sai mun haife su tun ma kafin mu haife su annabi zakariya tun bai haihu ba tun yana neman ɗa yake cewa Allah ba ni ɗa sai ke nagari rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a sai Allah yake fanadatu al mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin shi yace Allah ba ni da nagari sai Allah yace to mun baka annabi ba karshen nagarta ba kenan to da bai roƙa ba fa Allah ba zai bashi ba shi yasa Allah yake fa fa ya ayyin sad zikru rahmati rabbika abdahu zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني وسأل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خبت الموالي من وكانت امرأتي آخرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل أخوب واجعله رب رضيا سيدي يا أي ودك يعني إذا تبكي باهري طارانا أجعيك تسي الله يا أمسى دبب مسكي الله يبارك سمد أبن ديكي أماني shi kawai yana so a bashi dan da ba dan jagaliya ba dan da ba dan tiramul ba ba dan kwaya ba da aka tashi bashi sai aka bashi annabi wanda shine ka'idar Allah in ka nuna ka damu da abin da yake wajen Allah sai ya baka amma baka damu ba sai ya kyale ka domin Allah yana da daraja duk abin da ke wajensa yana da kima yana da daraja ya fi karfin ka same shi a banza a wulakance to haka nan annabi Isa alaihi salatu wassalam idan za a gaya maka tarihin annabi isa ta yaya ya samu duk darajar da ya samu shine addu'ar kakarsa ce ubangiji ya ce iza qala kumra as-samrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka sami'ud du'a kakar annabi isa mahaifiyar maryam ita ce asalin mai addu'ar shi yasa sau da dama za ka ga da yayi albarka jika yayi albarka sakamakon addu'ar kaka ko kakan kaka saboda ka'idar Allah duk mutumin da ya bi Allah to sai Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin zuriyarsa da yawan mu muna cin gajiya ne da albarkar addu'ar kakanninmu da ka mu ma mu yi addu'a mu dage dan mu su ci gajiyar mu jikokin mu ma su ci gajiyar mu annabi Isa ya ci gajiyar kakarsa ce da ka ita burin ta kullun ta haifi ɗa na gari wanda zai zama mai hidima ga Allah da ka ta shirya da nufin Allah ya bata ɗa namiji to kuma sai Allah zai nuna mata ikonsa ya nuna mata cewa ba wai in baki namiji shine sharewa ko da dama sai a baka namijin da zai saka kuka macen sai ta faranta maka rai da haka da ne albarka ake nema ba wai namiji ko mace ba da yawan mata sun kuma za da ka tace rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni ya Allah dukkan da ke cikin nan nawa ba a zamanin da ba a tsakanin bata ma san me ba tace ko ma menene nayi alkawari zan ba da shi kyauta ga hidimar addini duk ɗawainiyar da iyaye suke tsora wa iyaye ni zan sauke masa dan dai ya je ya hidimar addini fa taqabbal minni Allah ka karba mu innaka sami'ud du'a kai mai jin addu'a ne ubangiji yace falamma wada'ata ana haka ko sai ta haihu da ta haife ta qalat sai ta ce rabbi inni wada'atuha unsa Allah kuma gashi na haife ta mace ni ko buri na in haifi namiji Walaisar zakaru kal unsa namiji ba kamar mace ba mace duk hidimar da za ta yi ba za ta kai ya namiji ba sai Allah yake wallahu alamu bima wad'at Allah ya fi ta sanin me ta haifa to amma duk da haka bata bata gibin hobba ma'ana bata sadu ta sallama ba sai ta tsaya ta kula da tarbiyyar musamman tare da haka ta zaɓan mata suna nagari ta ce wa inni sammaitu ha maryam Allah na sa mata suna maryam ma'anan maryam baiwar Allah mai hidima ga Allah tun daga suna ake samun ɗa nagari kai sunan gawi ya fi damunsa da sunaye masu albarka sunaye masu albarka sunaye masu kyan ma'ana amma ka fi son sunan da sai an yi kakale sai an faɗe shi da kyar ko da ma'anarsa ta banza ce kai bata dame ka ba in dai a ciki akwai gayu da ka zaɓin suna yana da matuƙar amfani yana daga cikin haƙƙin da 'ya'ya suke da shi akan iyaye na tarbiyyar su tun kafin su zama wani abu da ka ta ce Wai ni san mai tuha maryama ya Allah na kira ta da suna maryam mai hidimar Allah wa inni u'ibuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah da ita da duk zuri'ar da za ta haifa ka tsare mun su daga shaytan abin jefarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk dan da za a haifa a duniya sai shaytan ya zo karba haihuwarsa shi yasa zaka ga da an haifi jariri sai ya fado yana kuka manzo Allah ya ce ya abi ne a duniya da suka zo Allah ya turo mala'ika ya kori shaytan bai taba su ba da na farko ita ce Maryam da na biyu Isa su ba su kukan jarirai ba irin wanda shaytan yake dukan da dan yayi to kaga wannan albarka ce ta addu'ar iyaye iyaye mu tashi mu faɗaka mu farga mu daina ɗauka cewa sai ƴaƴan sun lalace za mu fare musu addu'a ana farewa ƴaƴa addu'a ne tun babu matsala tun ma baka haife su ba kuma mu daina yin karanci da nauyin baki wajen mu ce Allah ya musu albarka in sun yi mana abin da zai faranta mana rai kai ko kuskuren suka yi mana mu ce Allah ya musu albarka domin da kalmar Allah ya tsine da kalmar Allah ya bambancin su kaɗan ne wacce mai amfani wannan kuma mai cutarwa idan ka tsine to kai ma ba za ka amfana ba ballantana shi ma ya amfana kuma ita ɗabi'ar tsinuwa ko mutum na banza ne ba ɗabi'ar mutanen kirki ba ce ɗabi'ar mutanen banza ce musamman game da 'ya'ya ba wani ɗa da zai wa ubansa laifin da ɗan annabi nuhu ya yi wa ɗan ubansa a ce annabi ya haifi ɗafan ɗarare amma nuhu bai taɓa tsine wa ɗansa ba sha yake ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma zo mu tafi karka zama tare da kafirai jansa ake ba haushe hikimar zance yace hannunka baya riƙewa ka yanke kayar ba a taɓa samun tarihi na mutanen kirki sun kori ƴaƴansu daga gida badan sun fantare sai daga kan mahaifin annabi ibrahim shi kuma kafuri ne kana arajibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arju mannak wa maliya da malamai suka ce duk wanda yau ɗansa ya lalace ya kore shi daga gida to sunnar baban annabi ibrahim yake bi ba sunnar annabi nuhu ba ba sunnar luqmanul hakim ba luqman ɗansa sa ne amma jan sa yake a jiki wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim to wannan shine abin da ya kamata iyaye su rinka yi musamman iyayenmu na Hausawa a yau wata rana wani mutum ya kira ni yace malam gani yanzu a sabon gari yanzu magana nan da nake maka wallahi malam hawaye ne ke zuba daga ido na yara ne sun suka rijiyar ba a san daga ina suke ba dan kwaya ne a dab a bola suke kwana su sha wiwi kowane irin aikin ta'addanci za su iya daga sama aka yi ruwa suka faɗo duk mu muka kyankyashe su ɗayanmu ne yau waɗannan yaran su ake haya a ba su kayan maye a ba su muddan makamai su tare mana hanyoyi su kashe mu su yi kaza su yi kaza zalika bima qaddamat yadaka zalika bima kasabat aydikum hannuwan mu suka ja inda kowane uba ya kula da tarbiyyar ɗayansa gwargwadon ikonsa da ba a samu irin waɗannan ƴaƴan a cikin mu ba ka je ka ga da yawa daga cikin mutane waɗanda muke rayuwa tare da su a Najeriya wanda ba mu ba ƴaƴansu ba su haka ƴaƴansu ba su fandare musu saboda suna kokarin su sauke nauyin da ƴaƴan suke da shi akan su tun suna kanana bahaushe ne zai haifi ƴaƴa guda goma sha biyar bai san ya suke ci ba ya suke sha ba lalacewa matakan ƴaƴa mata yau su suke ciyar da mu a gidajenmu ga ƴarta da babban waya wayar da tun daga ragon haihuwarka har kawo yau baka ci kuɗinta ba kuma baka tambaye su daga ina ta samu ba yarka duk shekara za ta tafi umara ba miji ba wata sana'ar kirki me take yi take samun kuɗin da take zuwa umara kuma kai baka taɓa tambayar ta kuma za ta kawo jallabiya ta karɓa ka sa haihuwa ta yi rana za ta gane ranar ai akwai ranar tashin alkiyama rana ai suna ta tara ya'yan uwa mu ja ya'yan mu a jika mu saba da su mu rinka wasa da su wannan yana daga cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yara tun suna ƙanana in za su kwanta bacci ana yi musu addu'a ta neman tsari manzo Allah yana wa Hassan da ya ce wa izu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma min kulli ainin lama manzo Allah ce, kuma wannan addu'a da kuka gani ni ma na gaje ta ne daga Annabi Ibrahim shi ma yana wa Isma'ila da Ishaq tun suna yara kana da yaro dare yayi kwanta shi ba zai iya addu'o'in bacci ba kada wani shaytan ya zo ya lullube maka da ya firgita maka shi je kaka ce ka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma min kulli ainin lama kuma ba sai lokacin bacci ba ko yaushe ka ɗauki ɗanka ka ɗauki yarka ka rinka karanta mata wannan addu'a Allah zai tsare ta Allah zai tsare shi malaman sanin tarbiyya suka ce ana kasa yaro ne mataki uku in za a yi masa tarbiyya shekara bakon farko bakwai ta tsakiya bakwai farko. bakon farko ba abin da yaro yake so daga wajen ubansa illa wasa yaronka yana jariri yana rarrafe ya fara tatata har ya kai shekara bakwai kai sai masa wasa kai masa makawuya kai masa doki kai masa yattafiya manzo Allah yana wa hakan da Usama dan Zaid ƴaccafiya yana daukar su yana jefawa sama suna dawowa yana riƙewa yana Allahumma ahibbuhuma inni uhibbuhuma Allah ka so yaran nan ni ma ina son su to ƴaƴanka su saba da in ka tsufa duk inda suka je a duniya sai su tuna shakuwar sai su zo wajenka amma ka saba da hankalar yara sakamar ka kai lazumi kake yi yaro ya zo rarrafe zai taba ka kai masa duka da kasuwar karambar kirbi ya gudu to za akwai ranar da ka kira shi ba zai zo ba tunawa zai kai ma dukan ka kake yana yaro yana bukatar ka kai ma ka guje shi za ka mu kiyaye wannan to sannan idan yaro ya kai shekara bakwai daga nan ake fara koya masa ladabi a koya masa cin abinci da dama a koya masa tsarki da hagu a koya masa zuwa masallaci a koya masa dukkan abubuwa na tarbiyya na nagarta ya san abubuwa masu kyau ya san abubuwa mara kyau daga nan sai ya kai har shekara goma to daga nan ne ake fara karfiyarsa da bulala in ta kama kuma shi ma dukan da ka'ida ba dukan yara ake kamar dukan jakai ba fa musulunci ya yarda da duka amma da ka'ida duka kar ya wuce goma zalla ce a ku da ki duk wanda za ku da ka bulala da ta wuce goma sai in haddi ne in haddi ne wanda ya zina za a dake shi bulala ɗari in bai taba aure ba wanda ya sha giya bulala tamanin amma duk wata bulala da ba ta haddi ba kar ta wuce goma bulala uku ce hudu ce biyar ce shida kololuwar ta tara daga goma an sakaita sannan babu mari musulunci bai yadda da mari ba duk uban da yake duka sama da goma yake mari a fuska to wannan dukan da marin a madadin su amfani barna za su yi kamar magani ne duk lokacin da kai amfani da shi ba ta hanyar da likita ya baka ba a madadin ya amfana ne zai cutarwa zai yi iyaye ku wannan da zarar yaron ka ya kai shekara goma sha hudu bakwai ta ƙarshe kenan to a lokacin ya zama abokinsa don a lokacin duniya rububinsa take yi ba ta garin abokai suna neman sa miyagun yan siyasa suna neman sa miyagun yan ta'adda suna neman sa duk wanda yake so ya gina wata barna ɗanka yana kai shekara goma sha hudu neman sa yake dan ya taya shi to a lokacin ya kamata ka ja kayanka a jika dan kai kuma ka dora shi akan turba madaidaiciya in dan kasuwa ne kai da ya je makaranta ya tashi ya biyo ka kasuwa in mai sana'a je kai da ya je makaranta ya tashi ya biyo ka wajen sana'a in kana da mota tuka ka ake da zarar yaron ka ya kai shekara goma sha hudu yi masa lasin ɗin driving ya zama shi yake tuka ka amma matukar kuka tafi kuka bar a unguwa sun ci sun koshi to shedan zai dawo shine abokin dillalan kwaya za su bi su raba wa ƴaƴan ku kwaya su siyar musu kuma su rinka ba su suna sha to wannan shine abin da da yawa muke yi ba mu sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana cewa dukkaninmu masu kiwo ne kuma mu za a tambaye mu akan wannan kiwon da aka ba mu ƴaƴayen mu kiwo ne akan mu kuma wallahi sai an tambaye mu ya yi uwa masu albarka duk uban da ya yi abin da ya kamata game da tarbiyyar ɗansa gwargwadon abin da muka ambata so sama da haka to sai dogara ga Allah ko shakka babu Allah ya jarabci 'yaya iyaye na gari da fantararrun ‘ya'ya ba sabon abu bane, shi yasa ya kawo tarihin annabi nuhu annabi nuhu dukkan wata ka'ida da ka sani ta tarbiyya ya kiyaye to amma haka Allah yake al'amarinsa ya hadi man yasha sha wa yudillu man ya sha idan kai abin da ka iya ka miƙa wa Allah a kaso ɗari Allah zai shiryar da casa'in da tara amma in aka yi rashin sa'a a cikin ɗayan da ya zaɓa zai jarraba sai ya zaɓe ka ya haɗa ka da fantararren ɗa to ka miƙa masa al'amarinsa karka ki ɗan karka ki addarar Allah karka ta kukan da zaka jefa kanka a cikin bala'i karka kori ɗan kora daga gida baya gyara 'ya'ya. karka yi la'anta la'anta ba ta gyarawa sai ka ɗauki ƙaddara ka bauta wa Allah da wannan jarabawar da ya maka kai ta jan ɗanka a jika kai ta nuna masa turba madaidaiciya gwargwadon abin da kake iyawa wannan ita ce tarbiyyar iyayen mu a da shi yasa da yawan mu za ku ji ana cewa ai iyaye sun fi son fantararren ɗa amma iyaye suna cewa ba son fantararren ɗa ake ba tausayinsa ake dan da ya zama nagari baka da matsala da shi ko ka faɗi ka mutu ka san zai rayu amma ɗan da ya zama fantararre iyaye sun fi sa ido a kansa saboda tausayinsa amma mu yau ba haka bane nagarin mun watsar fantararren اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداءنا اعداء الدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين ربنا هب لنا من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء الله كبام رايوه تجري كبام رايوه ني البركه كالبركه مك البركه ذريتنا يا الله كبام لافيا كبام زما لافيا يا الله كبام لافيا كبام زما لافيا الله كشريه مو كشري شو غبنمو الله كبام دا منا ني البركه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى على آل إبراهيم في العالمين إنك مجيد وقوم إلى ثلاثه